Jama'a barkan ku da warhaka. mu da sake saduwa a shirinmu na Adena shan kwaya. Sunana Binta Esiru jagorar shirin. Wannan makon muna ɗauke da shiri na musamman inda wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda da ke Abuja a Najeriya za ta gabatar da shirin da suka tattauna musamman da wasu ƙungiyoyi game da matsalar shaye-shayen miyagun ƙwayoyi musamman yadda ta shafi mata da matasa. zuciya a cikin mu To yanzu bari mika ku ga Madina a Abuja. Jama'a barkanmu da saduwa da ku a wannan shiri na a shan kwaya wanda ke zuwa daga ofishin watsa shirye-shirye na muryar Amurka da ke babban birnin tarayya Abuja. Yau ina tare da wasu manyan baƙi guda biyu. Da farko akwai Zainab Ibrahim Khalil ta kungiyar Young Ambassadors Against Drug Abuse Initiative kungiyar an fi saninta da sunan Yadai. Sai Rejoice Yarima Kolomi ta Northern Nigeria Women for Social Change Initiative. Dukkan waɗannan ƙungiyoyi guda biyu suna taimakawa ne wajen yaƙi da ɗabi'ar shan ƙwaya ko kuma mu'amala da ƙwaya ko kuma saye da sayarwa da ake yi ta ƙwaya da ya fi yawa a waɗannan jihohinmu na Arewa, wanda a yanzu haka ya zama mana ruwan dare gama duniya. ba a kan yara kaɗai ba ya koma har kan iyaye mata da yanzu haka aka ce su ne ma suka fi shan kwayar suka fi amfani da ita suka fi mu'amala da ita har suka kai ga koya ma 'ya'yansu ko ma wasu 'ya'yan ma suke koya ma iyayen saboda haka wannan ya zama babbar kalubale a gare mu da kuma waɗannan ƙungiyoyi da ke ƙoƙarin ganin cewa an yaye wannan muguwar ɗabi'a da a yanzu haka ta dame mu a wannan ƙasa tamu Najeriya. To barin fara da ke Zainab Ibrahim Khalil. A wannan ƙungiya taki, waina irin bayanai zaki bamu a yanzu na irin waɗanda kuke dubawa ko kuma kuke sa ido a kansu a kan harkokin mu'amala da kwayoyi masu samaye to kamar yadda sunan kungiyar take young ambassadors against drug abuse yana nufin da cewa matasa su ne inda focus ɗinmu yake sannan su ne mafi yawa da muke zuwa kamar makarantu da communities haka nan don mu faɗakar da kansu akan illan kwaya to ƙungiyar ma asalin ma wanda ke da ƙungiyar ma matashi ne yaro ne kawai Ɗan dan shekara goma sha hudu shi ya duba ya ga da cewa a'a a cikin yan uwa akwai wanda cousins haka nan yan uwa ya lura da cewa idan suka zo gida musamman da in ya zo gida sai kaga kowa yana dan kauce mishi ana ɗauke jakkuna sai wata rana sai ya tambaya da cewa a'a wai me yasa ne kaza idan ya zo kowa na neman ya kauce mishi you know in ma abu ya ce yana so ana Allah Allah a bashi dan dai ya bar wuri so sai aka yi mishi bayani sai ce au amma to why is it that ba za a iya taimaka mishi ba maimakon ana kauce mishi to sai aka nuna to ko an kai shi asibitin yakan so ya gudu ko kuma wani lokaci sai kaga ya zo gida ma yana da wannan in abin ya dan tabo shi ya ce zai duki wannan zai ma zai dai illa dai a gida ko kuma ya dauki abu ma sai kaga sai ce sai an biya shi sannan shi ma sai mai da abin da ya dauka to daga nan kuma sai ya ga da cewa to in ma makaranta zai je zaka ga yara maimakon a ce sun je makaranta suna ɓoye wani wuri ana shaye-shaye. Mm. Tuyim sai ya ga da cewa to ai kowane ƙasa a duniyan nan karfin kowane kasa na hannun matasan kasa ne to idan aka wayi gari da cewa matasan da ya kamata a ce gobe su ne shugabanni sun fada kan shan kwaya kuma kin san illan kwaya ya wuce abin da ake tunani ba kwaya bane idan mutum ya sha kwaya zai sa shi sata zai sa shi wannan abin da suke ce ma cultism cultism wanda zaka ga yara suna makaranta maimakon su sa ido a makaranta mm. sai zamana da cewa sun mai da kansu wani kungiya da za su iya ko su kashe malamai ko su yi yawa su yi fyaɗe ma mata mafi yawa kina ganin fyaɗen da ke faruwa me ke kawo shi yara ne matasa suna ganin kansu oke mu mun kai wani saboda idan suka sha suna ganin da ni da kowa ma ɗaya ne muke so zan iya abin da duk na gada ma kuma ba abin da zai faru yara mata kuma kamar yadda kika faɗa ne an ce cikin hudu masu shan mata hudu mm. ko kuma mutane hudu masu shan kwaya mm. akwai mace guda to idan ya mace maimakon idan aka yi lissafi najeriya mun kai miliyan 200 ko fiye da haka yawwa aiko za a samu mata miliyoyi kenan da ke cikin wannan um, masifa kamar yadda ake ce coronavirus pandemic to kwaya ma pandemic ne ya zama mana pandemic ya zama mana pandemic to a ce 'ya'ya mata na shan kwaya ki tuna fa ko me mutum ya zama a rayuwar nan sai ya samu tarbiya daga wurin ƴa mace mm. saboda ƴa mace ita ce uwa to sai a tashi yau an wari gari ba ma 'ya'yan suke sha ba sai ki ga yara sun tashi a gida akwai wanda muka muka yi mu'amala da shi yaro ne shekaran shi goma sha uku amma uwar shi tana sha kuma ba shi ya koya mata ba ita ta koya mishi to jama'a ga lokaci yayi halinsa anan zamu dasa aya a madadin wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda da yau ta gabatar da shirin ni Binta S Yaro da na hada shirin nake cewa ku huta lafiya sai kuma idan Allah ya kai mu wani mako zamu ci gaba daga inda muka tsaya.